A shekarar 2019 ne hukumomin Nijar suka kaddamar da ayyukan rajistar ma'aikatan gwamnati da zummar tantance ma'aikata na gaskiya da na bogi ta yadda za a kawo ƙarshen cuwacuwar da ake hasashen ta yi kamari a ma'aikatan ƙasar. Bayan shafa shekaru sama da biyu na ƙididdiga, kwamitin da aka damƙa wannan aiki ya fitar da sakamakon wucin gadi na abubuwan da ya gano. Umaru Barmu shine sakataren ƙungiyar jami'an ma'aikatar kuɗi ta ƙasa. Kashi na farko shine ma'aikata wanda an yi ƙididdiga su amma ba su cikin lissafin da an kai su waɗannan ma'aikata masu kula da ma'aikata na cikin ministar minista sun ce lalle waɗanga suna nan suna aiki amma ba su cikin rajista wasu kuma an yi rajistan su waɗanda su kuma waɗannan ma'aikata sun ka ce lalle waɗanga an yi rajistan su amma mu ba mu san da su ba akwai waɗanda ba su mata sun kai rajista ba duka duka binciken a wani bangaren sa ya lura da wasu ma'aikatan da bayanai ke nunin suna cikin yanayi mai cike da hazo saboda haka aka ɗibar musu wa'adi domin su gabatar da hujjojin da ke nunin cewa ba su shigo ta bayan gida ba mutum ya ce an ɗauke shi aiki sai ba a ga takardar da ta saye zai fara aiki ba wadda aka ce prison service ko kuma ya ce an dauke shi aiki amma bai sa takardar da ta nuna an dauke shi aiki ba kaga waɗannan na minister da finance sun kai communique an ce an ba su lokaci su kawo takardun nan da aka so in ka ce an ɗauke ka aiki ya kamata ka nuna takardar ta ɗauke ka aiki. sakataren uwar ƙungiyar kwadago ta sai ta yan malam ibroka ne wanne yake ganin dacewar bullo da wannan tsari na haɗa kundin rajistar ma'aikata mai zanen yatsu ya kalubalanci yanayin tafiyar wannan aiki. muna tsammanin a nan gaba in za a yi shina da kyau a kiyaye da wannan kuskure da ake yi saboda wannan kuskuren shine ka sa shi sa wasu ma'aikata cikin wani halin ta saluma bisa aikinsu ba su ga aikinsu ba su ga inda za su gyaran takardunsu shi kan ma'aikaci ne wanda an san shi ka lissafa lokacin da an kai wannan raskwana zuwa a shekaran jiya da wannan sanarwa ta je lokaci nawa an ka ɗauka kuma sai an ka baka sati biyu an ka ce wannan sati biyu ya kyautu duk abin da kake yi ka faɗi ina ne kake ne kake yi an jima mahukuntan Nijar na kwatanta irin wannan yunkuri na ƙididdige ma'aikata sai dai abin kan faskara saboda wasu dalilai abin da ya sa Umaru Barmu ke jan hankulan gwamnatin ƙasar ta dage don ganin haƙata cimma ruwa a wannan karan. Kila yanzu za su danna zuciya su ta ƙarshen abin. yau duniyar ga an ce a gyara a yi ƙididdiga daidai wa daida ma'aikata duka waɗanda suke ciki eto eh ai su 'yan siyasa wannan ba ta gyara su mana. Kawo yanzu ba a bayar da wasu alkalma ba game da adadin ma'aikatan da aka yi wa rajista sai dai wata majiya na cewa a ƙarshen ayyukan ne kwamitin zai fayyace wa jama'a yawan ma'aikatan da sunayensu za su bayyana a kammalallen kundin rajistar ma'aikata mai zanen yatsu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.